بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأعذاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من عشرين دعوكني قوة رمضان هجرة ببا أم ببا فلن جكادا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم 1443 wanda ya yi daidai da 24 ga watan 4 shekara 2022 a wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam muhammad babu gusau allah ya ji kansa allah kai masa rahama a wannan unguwa ta barakallahu wanda mutane suka fi sanansa da bayan gidan man dinawa inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani wanda muna roƙon Allah bi asma'ihil husna wa sifatihil ula Allah ka sa qur'ani na sababin tsira gare mu duniya da lahira a wanda ina ganin akwai tambaya ko to bismillah Thank you. to gaskiya zai fi kyau ne idan mutum har zai wannan ya zamanto da sharaɗi watakila yana daga cikin 'yan tsakiyar liman kuma bai haddace ƙwar'anin ba ta yadda in limamin ya yi kuskure sai ya gyara masa amma irin yadda za ka samu kowa ya mu ƙwar'ani ya shaƙe shi yana dubawa to gaskiya mafi kyau abin da ya fi kawai idan limamin yana karatun ƙur'ani a saurari karatun ƙur'ani kamar yadda Allah ya ce wa idza quri'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum Allah ya sa mu dace shi abinda muka ce akwai rashin lafiya na gangar jiki akwai rashin lafiya na zuciya to gara ka samu rashin lafiya ta gangar jiki da kuma Allah ya jarrabe ka da rashin lafiya na zuciya akwai wanda ba su taba ciwo a rayuwarsu ba a gangar jiki amma kuma yayin da zuciyar take da matsala kuma su ne hakikanin marasa lafiya akwai waɗanda suna rashin lafiya a jikinsu amma lokacin da zuciyar ba ta da matsala to rashin su ba hakika ba ne ta yadda wannan jarrabawa ce a wajen Allah da Allah matafukin sarki ke jarraba ɗan adam da ita hadisi ya tabbata a ta ibn riba ɗaya daga cikin ɗaliban abdullahi ɗan abbas ana zaune ana karatu sai ga wata mata ta zo wucewa sai abdullahi ɗan abbas ya ce a ɗa'u ala kamar mar'atun min ahlil janna in nuna maka mace ga ta yar aljanna tana taka doron ƙasa tana tafiya sai ce nuna min ita sai ce masa hilmar almar'atu sauda wannan matar da kake ganin ta baka yanzu tana tahowa atatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama ta taɓa zuwa wajen annabu wata rana da ta zo ta ce faqalat ya in ni usra ina ciwon farfadiya wa inni shafu kuma idan ciwon ya buge ni na faɗi sai na yi tsirara fada Allah ta'ala li an yu'afiya li ka roƙan min Allah Allah ya bani lafiya sai manzo Allah ya ce masa in shi ici idan kina so sabarki ki hakuri da wannan ciwo kina mutuwa walakil janna baki da wani sakamako in ba aljanna ba idan ko kina so to zan roƙi Allah in ya warkar da ke aljanna babu tabbasin nusiri ki neme ta ta hanyar aiki kuma ta ce ta yadda in dai tana mutuwa ba ta da wani sakamako sai aljanna to a batta da ciwon ta mutu da shi amma manzan Allah ya roƙon mata Allah in ciwon ya bige ta ta daina yin tsirara haka ta yadda ta mutu da ciwon saboda ba ta da wani sakamako sai aljanna to amma inda a ce rashin lafiya ne na zuciya ko munafunci ko wani abu irin makamantansu sai sa malam Aliyu na mange ke cewa zuciya in ta makanci ganin ida bai fa'ida ba inda zuciya ta riga ta samu matsala to ko kana gani a ido to kai ne makaho na hakika wanda zuciyarsa take lafiya lau ko bai gani shi ne wanda yake mai gani na hakika balma hankali bincike ya nuna cewa mafi yawanci idan Allah ya jarrabu mutane ya ɗauke musu gani to yakan ba su basira irin ba ta masu gani ba mu ne nan ƙasar muka kashe makafi da zaran mutum ya makance sai a nemo 20 ya akuya mabbaiti biyu kalilan ya uja bil muhassari wanzila wa la tajiya an khayfi mutahawwala wa akarin bihi maganan wa manzila a haƙo ibadin bil majd shikenan sai a hada shi da ɗan jagora dan da ka ganshi ina ka fito bara man ka bara man ka bara wa ka bara shikenan an kashe mutum amma kasashen da suka ci gaba sun gane cewa ba haka ba ne yanzu bin bas ba makaho ba ne tsakaninku da Allah bai fudda yawan masu gani ba an ni da nake ganin ya biyu ko kwa to ana samun irin wannan yanzu na ji gane a kowane malami ya yi karatu a sudan ya yi karatu a misira dakta ne eh? ya rasu ya rasu ko yoshi to kaga ban ma sani ba wallahi wallahi makaho ne kuma dakta ne kuma haka yake karantarwa a jami'a mun yi da shi fi yana so zai karatun daliya a gulina ta dan nasu to Allah bai kaddara ba sai da ce ya bari ko za mu tsarin da za mu don samu ɗaliban da za zamu karatun daliyar da su daga nan Najeriya sai da mun in an yi darasin ana aika mu ce masa ya yi kake karantarwa a jami'a ga shi ba ka gani sai ce min yanzu duk darasin da zai idan tafsiri ne in ibnu kasir ne urdubi ne duk wani tafsiri da kasan ya ce kawai abin da yake bukata a samu wani ya karanta mai sautin ya ji ya karanta mai sautin ya ji shi kenan ya dauki zai je wa dalibai lakciyar duk karatun da zai inda za a samu wanda zai karanta mai sautin yaji ji da shi kuma zai ji zai karantar da ɗalibai haka haka yake karanta ba ka ma a shiya da su Allah ya ji ɗansa Allah ya masa rahama Allah ya sa ya huta sana akwai musabaka da ake yi musabakatu al'afas ita wannan musabakar ba musabaka ba ce normal da kuka sani irin wacce ake yi a nan idan ɗalibi ya zo ga alƙalai ya zauna a ja ƙur'ani ya dinga zuga tilawa ba haka ake ba idan ka zo ka zauna akan kujerar yanzu kamar wannan ayar da ta kare ba fa asbahu khasirina ba kana zauna kai sai alƙalin ya ce maka fa asbahu khasiri to kalmar khasarata khasirin kalmar kan jasil qur'an in ka ce so kaza to za wanda zai fara jiran ka fara lissafi za ka ce ta zo a sura kaza a lamba kaza aya ta kaza kuma wallahi alƙalin musabakan makaho ne kuma kana faɗin lamba aya ba daidai ba ƙur'ani ya ce ba daidai ba ne Allah ya sa mu dace eh ita kenan to fi kenan Allah ya sa mu dace eh to ciwon zuciya sune waɗannan amrad din da muka faɗa su munafinci su kokonto su shakka su bid'a su inkari su munafinci suwa duk wannan yana daga cikin amrad na zuciya shi yasa ba za ka taɓa samu a ƙur'ani ba Allah ya kawo rantsuwa yi ta guda goma sha ɗaya kawo jawabin rantsuwar sai abin da yake da alaƙa da gyaran rai da zuciya wa shamsu wa duhaha ko wal qamar idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma dahaha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha da ya gama sai ci qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha saboda muhimmancin da gyaran zuciya ita ce mahalli na karɓar wahayi shi yasa ai Allah ya ce nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin bi lisanin arabiyyin mubin ita ce mahalli inda Allah kawai yake kallo ni taron mu nan gurin ba ruwan Allah da waye ya kufari waye baki waye tsakatsakiya shi ba baki ba shi ba fari ba wankan tarwada waye dogo waye gajere waye tsakatsakiya ba ruwan Allah da wannan farko abin da yake kallo zukatan mutane ko sannan abin da yake na ta'ish abin da yake samara ne wanda zuciyar ta kudirce shine aiki sannan Allah ya kalle shi yasa je kuka ji na ce karka damu da mutane wace ka gamsar da su kai na Allah ne ka rabu da su ka yi kokari ta hanyar zuciyarka shi Allah din idan wato igamsu cewa kai na shi ne shikenan an riga an gama wanda kuma wannan aiki ne na ainihin wato zuciya Allah ya samu dace inda lokaci ya bayar malamai sun yi bayani kaman a tafsirin mu na sakkwato na yamma ƙarƙashin fi qulubihim mardun fazadahum Allahu marda nayi bayani wajen matakai guda 20 malamai suka kawo ta idan zuciya ɗan adam ta lalace idan ana so ta gyaru kuma sai an dauki wayannan matakan kafin ta gyaru Allah ya sa mu dace akan makallahu mu ji يا أيها الذين آمنوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي ce mana ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'anda kuka yi imani sai ya ce man yartadda minkum an dini duk wanda ya ridda a cikin ku ya fita ya bar addinin musulunci fa sawfa da sannu ya ati Allah bi qaumin Allah zai zo da wasu mutane masu wata daraja ta musamman yuhibbuhum su mutanen Allah yana son su wa yuhibbunahu su ma suna son Allah azillatin alal mu'minina suna da tausayi da ƙanƙan da kai akan masu imani a izzatin alal kafirina suna da izza da nuna buwaya ga wanda yake kafiri ne yujahiduna fi sabilillahi kuma suna jihadi dan addinin Allah ya daga wala yakhafuna lawmata la'in basadin zargin tsoran zargin mai zargi ko da so daya zalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wannan falala ce ta Allah yana bayar da ita ga wanda ya ga dama wallahu wasi'un Allah mai yalwar falala ne sannan kuma alimun masani ne shi yasa ya ba su habbai falalar da ta fita kowa sai dai ya hakuri kawai Allah da ya siya ya ayyuhal amanu wannan ya din harfu ne da'im ne ayyu shine munada mabnin ala dami ha'udin harful ne littabbihi fadakarwa ne kaman a ce kalli da haka sai zamanto ayyu munada ne mabnin ala dami to da haka sai zamanto allazina alismul mawsul ne mabnin ala fathi imma ko ya zamanto fi mahall rafin wa huwa mubdal minhu ko wancin ya zamanto wa huwa wannan fi mahall rafin na'at jimla ta amanu ita ce fi'ilun madin jimla fi'iliya silatul mausulillah mahallal hamil al-iraq to sai Allah ya kawo man siga ce ta shar'i duk wanda yartar da iridda minkum daga cikin ku an dinihi ya bar addinin musulunci to Allah madaukakin sarki zai zo da wasu mutane waɗanda suna son Allah Allah madaukakin sarki yana son su a nan gudun man yartar yartadda minkum an dinihi malamai sun ce al-riddatu shine al ilal ila al-kufr ba'da al-iman mutum ya koma wa kafirci bayan yayi imani shi yasa jumla ta man yartadda minkum an dinihi sun ce ita ce la mahalla laha jawabun nida ba Allah ya kira mu yace mana ya ayyuhal ladina amanu ba to menene jawabin kira duk wanda ya ridda a cikin ku yamar addinin musulunci to ga abin da zai biyo ba shi yasa ibn kasir da abu am da asif da al'imamu hamza da al'imamul kisa'i sun karanta kamar yadda alaramma ya karanta manyar tajja da idigami na dalin ta farko a cikin dalin ta biyu amma nafi da ibn amir sun karanta manyar taddid minkum an dinihi da dalin guda biyu al'imamu zujati yake cewa yar did huwa da asli sani idan suke na minal المضاعف zaharar tala'i domin na biyu idan aka yi taskirinsa to ainihin wato ta yakan bayyana ya ce amma manyar tattafa udigimar dalil ula fi saniya wa hurrikatar saniya bilfati littaka istakine ne na farkon an yi haka ne saboda haɗuwar sukun guda biyu idan aka samu haɗuwar sukun guda biyu wani lokaci to da malaman na hau da malaman sarfu akwai guraren da su kuma shirka ne ba sa yake shi dole a san yadda za a yi aidata al'imamu shaɗibi yana faɗa a cikin shaɗibiyarsa yana cewa hurrika bil idgami lilgairi dalihu Wabil, kabdi wal kufara rawiya salam menene to ridda sun ce a ridda masdar ne na radda ya ruddu raddan wa riddatar shine masdarinsa da haka nan aka samu al suka ce wannan an kiro shi daga kalma ne na raddada wanda shi ne asalin fi'ilin wanda raddada fi'ili ne muza’af wanda muna da jinsin afa’alu a lugar larabci guda bakwai muna da alfi'ilu sahihu salim shi shine salim a min alhamza wata da wa min hurufin illa thalatha to sahihi ɗin akwai sulasi akwai ruba'i sannan muna da mahamusu mahamus din ya kasu gida uku muna da mahamuzul fa'i da mahamuzul aini da mahamuzul la duk fi'ilin da yake da hamza a farko ya zama mahamuzul fa'i a tsakiya mahamuzul aini a ƙarshe mahamuzul la sannan muna da muda'ab shine allazi jama'a harfan min jinsin wahid wanda ya tara harafi guda biyu a jinsin fi'ili guda ɗaya to muda'ab din muna da fi'ili sulasi muna da ruba'i ta dukkan irin waɗannan irin su shakka irin su madda irin su Allah da ire iren su, duk ya shiga cikin nau'i ne na fi'ili mudha'ab wanda asali ana iya kwance shi wanda radda asalin sanadada ne dan yana babun fa'ala ne to tunda an samu fi'ili guda biyu iri daya sai ya zamanto sai suka ci farko a mayar da ɗaya sake ne ɗaya mutaharriki sai ya zamanto radda in za a rubuta dalin guda biyu ɗaya na ɗaya mutaharrika sai suka ce to da a rubuta su guda biyu gara a rubuta shadda ɗaya sai zama shine matsayin harafi ɗaya ne ɗaya mutaharriki shi yasa radda da sai koma radda sai koma radda yadda kake ganinsa. sa al tsabari yake cewa manyar yarzi minkum an dinihi alhaq duk mutumin da ya dawo a cikin ku daga addinin sa na gaskiya ce allazi huwa alaihi liyom wanda yake kansa yanzu fa yubaddiluhu wa yughayyiruhu idan da addinin ijirkita shi bi dukhul fi fil ya shiga cikin kafirci in ma fil yahudiyya aw nasraniyya ko da yaje bai zama ba yahudi ko ya zama kirista aw ghairi zalika min sunufil kufri ko wani daga cikin wannan na dangogin kafirai to wannan shi ake ce masa ainihin wato ridda malamai sun ce ridda ta kasu gida hudu akwai ridda a cikin aƙida sannan akwai ridda a cikin aiki sannan akwai ridda a cikin maganganu sannan akwai ridda a cikin akwai abin da barin shi za ka sai kai ridda sun ce ridda a cikin maganganu kamar zagin Allah kamar zagin manzan Allah a wajji'a'in nabuwa ko mutum ya miƙe ce shi annabi ne ai baki ne yake miƙe a ce ayo annabi ne ko to don mutumin da ji Allah ko ya zagi manzan Allah ko ya zagi ƙur'ani ko ya bindiye da awa yake shi ma annabi ne wannan kafuri ne ya yi ridda ya bar addinin musulunci wannan aikin ridda ne to ire-irensu da malamai suke ba da misali yana nan domin dama in ana maganar ridda wa ke ridda ai mutumin da yake cikin musulunci ya fata shi ya yi wani aiki da sa yake ridda kamar yadda yanzu na san kun san aƙidar 'yan hakikan nan su ba ma magana ba ce cewa a'a mutum ne kawai ka san sanda aka haife shi ka san uwar shi ka san baban shi saboda tsabar rashin mutunci da renin hankali sai zo ya tsaya gaban ka sai ce maka wai shi Allah ne eh, haka fa ake yi ba sai ce wai shi Allah ne ka dawo daga tafiya sai gan sai ce a Allah yaushe ka dawo ne eh, wannan kala katu kafin in kana bid'a a fi karo da wanda ya yafi ka bid'a yana ba da labari ya ce bai taɓa ganin bala'i ba irin rana shi yana rigima bai dada da hadisi ba ƙwar'ani kaɗai yadda da shi sai aka zo yin munazara da wani ashe bai sani ba ɗan haƙiƙa ne ana tattaunawa da shi sai ya kalle shi sai ya ce amma dai kai kan na baka ilimi ya ce a kamar yaka ka bani ilimi ya ce aini ɗin da kake gani aini ne allah da na maka ikimin nan kake da aini ne allah da na maka ilimin nan ba mu kallo ya koma sama ba ka zo kana rigima ba kai da hadisi ba wani ma ya kalle ka ya ce shi ya maka ilimin ma gaba ɗaya a yake yanzu kai ɗinnan allah ne ya ce kwarai kuwa aka ce to mai ka faɗa a cikin surat yusuf aya ta 103 tun da ƙwararren nan ka ce magana ka ne aka yi jin ba amsa can <laughs> da aka karanto abinda Allah ya faɗa a surat yusuf sai kuma ya ce a to ai dama tun na faɗa muku a cikin littafin <laughs> na ce muku a ilayi su alu amma ya fa'alu mu ba a tambayar mu da abin da muka ku din da ku za a tambaya yi Wala malam wani abin kana jin shi sai ka ji kamar afif an tashi an tafi hutun rabin lokaci wani yaro ya gan shi yana cin abinci ya ce a Allah kuma yana ɗiba girki ya ce kai zan tsine ma albarka wallahi da na turo annabawan nawa aka dinga faɗa musu mali hadar rasuli a kulin tsa'ama kai ma shi za ka faɗa min yanzu wallahi mala akwai shi kija a ƙasar da mala wani da ya da awar cewa shi Allah ne yan sanda na kama shi na kulle shi yana jin maji karan farko ya ce wala ƙarya ne shi shari ake to wannan akwai ridda a aiki sannan akwai ridda a aiki a maganganu sannan akwai ridda a aiki yana ku duba maganganu na rashin ladabi da wasu ke wani ya ce maka wai idan wali ya yi addu'a addu'arsa akwai tabbas Allah mai karba amma annabi in yi addu'a addu'arsa babu tabbas shi kan shi annabin yakan yi addu'a ne amma shakka yake dan dai a nuna maka ce a waliye bana da wani girma na musamman a gurin Allah da sun kere annabawa sannan akwai ridda a cikin aiki kamar yin sujjada ga wani Allah subhanahu wata'ala ko kuma mutum ya je ya dauki qur'ani ya jefa shi gurin ƙazanta. yanzu balaraban ƙauye ne fa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a gai shi ya ce masa kai ina za ka ya ce garin mu ne ya ce ba zan kira ka zuwa ga abin da yake shi ne mafi alheri ba ya ce wani abu ne mafi alheri ya ce ka yadda ba abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma ka yadda ni ɗan saƙo ne daga wajen Allah sai ya ce wa manzan Allah to wannan maganar da kake faɗa waye zai maka shaida a kanta sai manzan Allah ya ce ga wata bishiya can za ta yi shaida a kaina cewa ni dan sako ne daga gurin Allah sai ce to tun da haka ne ka ce ke bishiya zo annabin Allah na kirin ba manzo Allah ya kalli bishiyar ice mata ke bishiya ta so ki zo annabin Allah na kirin yana tsaye ga bishiyar ta yi haka ta yi haka ta yi baya ta yi gaba ta ɓaɓɓaka ta taso ta zo ta tsaye gaban manzan Allah ta ce assalamu a ya rasulullah Shi ne busairi ke faɗa cikin alburda cewa ja'at li da'awatihi al-ashjaru sajidatan tamshi ilayhi ala saqin bila qadami ka'annama satara sataran lima karba furu'uha min badi'il khatt bil laqami sai yace to kace ta koma mana sai manzon Allah yace ta koma sai ta koma sai yace to ba ni dama in maka sujjada mana sai manzon Allah yace a'a ai ba ai kowa sujjada in ba Allah ba annabi ya ce ba a yi amma yanzu a nan ƙasar ana yi ko ba yi wanda yana daga cikin abin da ya kamata sarakuna su ji tsoron Allah wayannan gidajen nasu na sarautu shehu usmanu ne ya kafa su addini ne ya kafa su wannan gaisuwar da ake zube musu ta saba ma addini su yaƙe ta ta saba wa sunnar manzan Allah su duba cikin littafin kakansa shehu usmanu iya sunna ba wai ai wannan durƙusan ba cewa in hina'ur ra'asi inda tahiyyatu mutlaqan haram Shehu Usman ya ce rurrunta na kai ma wajen gaisuwa ko ya yake indi Shehu Usman yace haram ne daga duk wani sarki a nan ƙasar da ya san cewa gidan da yake takama da shi Shehu Usman ne ya kafa gidan to ya kamata sarakuna ku sani wannan gaisuwar da ake zube muku ta saba wa addini kuma ta saba wa karanta wa Shehu Usman kuma wallahi sarakuna ba za ku taɓa yin ƙima ba duniya da lahira sai kun dawo kun riƙe abin da kakan ku shehu usmanu ya kafa akan shi shine addini wannan kuma shine abin da na faɗa a fadar sarkin bauchi da muka ji da na kalli fada na ce mu ko da bature ya zo ya canza ya ce sarakunan gargajiya ko mu asalin guraren ba gargajiya ba ce ta kafa su addini ne ya kafa su mu bai kamata mu sallama musu ba su ci mu da yaƙi abin da yake na addini ne su canza mai suna kuma mai yadda sunan ya canza amma su dawo su riko da abin da kakansu yake kai na farko addinin yadda yake Allah zai daga izzarsu za su dawo da mutuncinsu amma wallahi ba yadda za ana wannan zube musu din da sunan girmama su a je a duba duk malamin da ke fada kowane sarki a tambaye shi wannan magana da na faɗa a babin gaisuwa shehu usmani ya yi ta ahiyya usunna ko bai yi ta ba idan shehu ya yi ta to ku tsoron Allah a cikin muku wannan ita ce magana ta gaskiya sannan akwai ridda kun ga wannan kaman jefa qur'ani shi yasa za ku ga duk lokacin da aka ɗauko magana shari'ar musulunci maganan hukuncin kisasi da maganan wanda aka same shi yana da alaka da wani aiki na ridda a kashe shi ba wanda su ke tashi irin yan bida saboda yanzu cikin misalin da malamai suke bayarwa kamar jefa ƙura'ani don allah abin da aka yi ta samu a nan gari ka zo ka ga kawai an kawo ƙura'ani saba'in an zuba don allah sharrin waye ba shirin malaman tsubu ba ne su ne to dama ba yadda za a iya zama kana da alaƙa da sihiri kana bayarwa yana yi sai idan ya zama to ƙa'idar sai kana da alaƙa da jinnu to su kuma aljanu gwargwadon yadda ka kai gurin arnanci gwargwadon yadda za su dinga yadda da kai na faɗa a nan tafsirin mata na ce akwai wani mun taɓa zama ɗaki ɗaya da shi bai sallah zahar, bai la'asa bai magariba bai isha'i bai asuba lokacin da muna almajiranci to amma idan aka ce maka rana za ta kullu zai tashi ta sallah sai daga baya sai nake gane a'a ashe alaka yake da wasu jinnu suka ce mai daina sallolin farilla sanda annabi ya hana ya ce kada a yi sallah sanda rana za ta faɗi da sanda za ta ɓullo shi kuma sai tashi yana sallah a lokaci kaga mutum ka gan shi ya kabarta yana sallah me za ka ɗauka ba musulmi ba ne to ashe sallar da yake jinnu ne suka sa mai sharaɗin cewa ya dinga yin sallar sanda rana za ta ɓullo da sanda za ta faɗi haka ba ake ma ko wani a sa mai sharaɗi cewa ya rubuta ƙur'ani da jinin al'ada ko wani a sa mashi sharaɗi a ce ana so ya amfani da mamashi ko ‘yar shi yanzu ba kwanan nan aka kama wani baya ajiye gawa bayan gawar ta rasu kwanan ta shida yana amfani da ita wani matsiyacin bokan ya zo ya ba shi sa'a ya ce ga hanyar da zai kafin to kafin azumin nan a garin kaduna mun je ma'aikatan makabarta suke faɗa mana sai mace ta zo da daddare da samari biyu uku hudu ta je wajen waɗannan matsiyatar sun ce idan tana da bukata ba yadda za a yi bukatar ta yi biya sai ta je ta sai masamari mutum mutum za ta je ta kwanta da daddare tsakanin tsabari da tsabari su yi amfani da ta sannan bukatar ta yi biya yanzu don Allah ko wannan masifar shirka kaɗai ba ta isa ta hana Najeriya zaman lafiya ba eh Allah cewa ya balillahu maulakun wa huwa khairun nas yace ce sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba za mu jefa tsoro cikin zukatan kafirai sai yace saboda me bima ashraku billahi saboda shirkar da suke yi da Allah yasa sai mu zo masallaci kullun kana Allahumma izzal islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin ran kafa matsawa saboda cikin wanda suke cewa amin din wani alaka ko da shi a masallaci ne amma imaninsa da wani malamin tsubbu wallahi ya fi imanin shi da Allah da manzan Allah da kai da kake karantar da sunna manzan Allah kuma ku duba ku gani yau malaman da fi kima a idan manyan ƙasar nan ba malaman da zai karantar da su sunna ba malaman da yake dan tsubbu ne shi ne ga su ba a zuwa ba sa kashi je gidan gwamnati sai dai su a kasuwa zuwa a same su ba haka bane malaman da yake ma mafi yawanci wani lokaci mawaƙa ma sun fi su kima da yan fim a idan su nan mutanen eh yanzu ba ko wani mawaƙi yana nan ba shi samarar siyasar da aka samu har ma motoci yake raba amma wani malami ka sani ya dangwali roman da makaradiya har motoci yake raba duk ƙasar nan amma duk ba kwajin haushi cewa ya samu dama kowace jiha in yaje yana da alfarma kuma mawaki ne kadai waka kawai ya iya amma yana da alfarma yawa kana kallon shi cewa a tagayyaratul ahwal shi kan hali ya canza tattare da shi amma yau motocinmu da mafi yawanci a harkar da'awa da addini suke karewa da wani ya zanta kafin yan mota a da'awa mota za ta mutu amma bakin ciki yake kana malamin addini zan mai ka canza mota haka ba ake yi ba haka ake rayuwa to wa'annan su ne babban masifar mu a ƙasar nan wallahi na daga cikin jarabar najeriya ba za ta zauna lafiya ba kaga wa'annan malaman tsibban da kake gani to in dai yanzu jihohin da aka ci an yi takadimin shari'a da gaske ne to kamata a lalleka din da aka gano wani mutum yana harkar tsibbu a kamo shi irin yadda ake a saudiya da an hannu ka kana harkar tsibbu kamo ka ake irin wannan takobin ga yawon jini na wuce wallahi sai dai a sun ku yadda kai an cire kan wallahi to haka ya kamata ce ana musu to wannan yana daga cikin fa'aikin da shehu usmanu a nan kasar duk irin waɗannan malaman sai da ya ɗaukan musu mataki kuma ya faɗa cikin bayanul bid'a ya kasa kasar Hausa a nan wajen kaso hudu daga cikin masu irin wannan aikin shehu usmanu ike kafirai yace ba wani hukuncin musulunci da zai gudana a kansu arnani amma yanzu ba ga sanan suna alaka da mutane ba sun gina gidaje masu kyau suna da motoci suna da waye kuma malamai Sai da zaka karantar da qur'ani da sunna malami ka karantar da bulugul malam riyadus salihina bukhari muslim tirmidhi nisa'i ibnu majah abu dawuda na hausar tafsiri malami wani matsayaci wanda wannan ita ce harkarsa shi ma malami a nan sai dai malamai maga da arnan baya ba dai malamai maga da annaba ba wallahi a ba yadda za a nan su zama malamai maga da annaba bai taɓa yiwa ko a zo gurin mutum saboda galatsi ya ce wai allah ya kasa ne aka zo gurin su eh ka je ka ci kuɗin mutum a tafi wajen wa'annan da ake kira malamai sai ce eh, ba ka ci kuɗin shi ba to kakka damu za mu ɗaure ma baki ba sana yi ko ba sa yi sai ya ce wai za a ɗaure mai wancan ka ci kuɗin shi baki ko an haɗu ba zai iya maka magana ba akwai wanda fa yana so zai haura ji je ƙasar waje karɓo kayan wani da kuɗi ya je ya je irin wannan malaman tsibbin sai ya ba shi wani laƙani ya ce masa ya yadda zai iya yin kwana uku bai yi sallah ba ya ce iya eh, yadda ya ce to zai ba shi wannan laƙanin ya je sai ya yi visa ya komai kada ya kuskure gaisa da kowa a duniya sai wannan mutumin da yake so je karɓi kayan shi haka aka yi yanzu wannan kwana ukun da isa mai shari'i Allah ya kiyaye ya daina sallah da wani tsautsayi ya gitta ya mutu a yanayin an yi hasarar duniya ko ba ba da lahira ya zo ya haura ya samu istijiraji ya tafi ya je karɓo kayan mutane ya dawo kuɗi masu yawa miliyoyi da kayan mutumin ya karɓo ya dawo najeriya to ma dama sihirin ba ya kare ba ne to bai isa ya tambaya bai ce a bashi kuɗin shi to amma idan an hana shi tambaya a duniya akwai wanda ya isa ya hana ko sai ha a gaban allah ma shi ma allah sai an hana shi magana wanda ya yi maka wannan taimakon kai ko cutar kai wallahi akwai wanda a wata ma'aikata fa suka yi cuta suka ci kudin mutane irin yadda dai kaga ana yi magana ta zo ta taso aka zo maganan kora ta taso wani ya ce bari zan kai ka wajen wani na san yadda za a yi zai aiki ya ɗauke shi suka tafi suna zaune kawai ya haka wurin sai ajiye takarda a gaban shi ya ce ba wannan ba ne sunanka ya ce eh. sai ya sa abu ya kansu ya ce kaji ba za su kore ka ba kuma wallahi haka ya samu intila'i aka zo ranar kuma ba sunan shi a takarda ta yanzu wannan yanzu me za ka faɗa mai kai kana malamin suna ya sake yadda da kai ai kawai kallon ka zai ce cika wannan ma akwai wanda fa da ya yi kuɗi kuɗin sun ƙare da kuɗin suka kare to sai yana da abokanai sai suka wannan ya kawo wannan ya kawo sai suka har haɗa masa sai zamanto ya samu dabbobi yanzu kiwo yake kuma alhamdulillah ta hanyar dabbobin da ya tara yake kiwo yana rayuwa cikin rufin asiri bai dawo mai kuɗi ba ranar nan sai aka zo aka kwashe dabbobin da aka zo aka kwashe dabbobin sai wani ya ce mai ya duba ya ga inda aka yi da dabbobin nan kuma da aka samu ikila'i da aka duba sai aka ga haka ne to shine da wasu ka zo suna mai wannan siya cewa ya ji tsoron Allah ya zai ya kasai ce to shi sunan nan ma yanzu yana da tunani yanzu a kanta ya yi ta kokari ya ci gaba da yana da shawara yanzu a kan sunan nan bare sunan suke magana ba to ita kanta sunan yanzu yana da shawara a kanta wallahi malam a fitinar malaman tsibbi yanzu kwanan nan ai kun ga a Kano wata tsohuwa da ta tura wani karamin yaro wai zai ma wani za ta yi ma wani lahi bata ya kwakulo idon wani yanzu can kwanaki ai kun ga wani tsoho mai wajen shekara 60 da yasa sa aka je aka kwakulo idan wani yanzu a kwanaki a kaduna shari'ar an fara yin ta a kotu kafofin yada labari suna dauka daga karshe shari'ar ba a san inda ce yaro almajiri aka zo aka kama shi da shi aka danne shi aka kwakulo yin ido aka kama wanda ya kwakulo idan aka je waye sa shi ko da aka je da tsubbari shi sa shi kwakulo idan waye ya sa shi wani babban mutum ne waye ya sa shi wai zai masa ko layi bata ko menene to shi dai wannan wanda aka ce babba ne an kasa kawo shi kotu haka shari'ar ta ci gaba da tafiya haka ta lalace sai ya to kaso 60 na 'yan siyasar mu kaso 60 na 'yan bokon mu kaso 60 na 'yan kasuwan mu kaso 60 na 'yan mata kaso 60 na zaurawa kana malamin sunna in ba sa'a ba wallahi kana san karantar da mutane addini amma wallahi matarka tana da alaka da wani buka baka sani ba ba shi bane fitinan kuma abu mafi muni su zo su ce bukatar da aka zo da ita ba za ta yi ba sai sun kwanta da mace suna yi wadda aka wallahi in shi yasa kuka ga muna ce muku mutane kakku kariya abin da ya kamata ku yi in kuna so a yi maganin wannan abin ku muna ƙara zaburar da ku wanda suke cewa kar ku yi zaɓe ku haƙura ku rabu da su abu in ya shafe ka kai abin da za ka iya yi fattakullah a masar'atu abin da ya fi ƙarfinka ka bar mawa kabar ma Allah to cikin matakin da za a ɗauka ku daina zaɓen mutane yanzu wai don su gyara muku duniya farko ya zamanto addini shine wa shine a gaba wayannan abubuwan don Allah idan ana samun masu kishin addini za a rage su ko ba za a rage su ba za a rage su amma kuna zaɓar 'yan duniya wanda ba ruwansu da Allah ba ajandar addini ba ce a gabansu to haka za a zo a samun matsaloli yanzu kwanaki haka wani mutum ba da ya fito zai tafi kasuwa sai da zaɓi ya taso mai sai zaman kwata-kwata bai mashi a kasuwa sai da ta kai ko haɗuwa kuka yi a wane ya aka kwana biyu ba na ganin ka a kasuwa daga mai maganan kasuwa sai kun yi fada da shi ranar nan wani makocinsa ya hau samar rumfarsa zai gyara wani abu kawai sai ya hango kan kada a samar rumfar mutumin nan an je an ɗauko layoyi wajen guda ɗari kowace laya an soka allura a jikinta eh wayannan mutanen suna da imani ne ai ba su da imani ku tambaye mata za ku ji wannan zai zo ce yana son mace ta ce ba ta san shi sai kawai mutum ya je sai sa a sakan mata jini wallahi akwai matar da za ta ce maka tana gane mijinta zai dawo tafiya ne ba su ya mata waya ba daga zaran ta ji jini ya dawo mata to ta san mijinta yana kan hanya zai dawo sau da wani matsiyacin ya ji ya sakan mata jini cewa titir tun da zai ba ta son wancan to bari za a sakan mata jini koyaushe tana cikin jini sai dai ta rayu a haka babu alhaki akan wannan wallahi wannan wa'annan malaman nan yanzu dan Allah hatta kinnafas din nan da ake fama da su dan Allah ba daga cikin abin da suke amfani da shi ba akwai sigiri ko babu su ke daure musu gindi kansa sai malaman tsubba ne akwai dan uwa da suka a hanya abuda da suka dauke shi malam bello as-salafi Allah ya ji kansa da haka ne mu kuɗi babu ba a samu kuɗi ba Wannan suke tare da shi suka ce a gabansu da suka harbe shi sannan suka sa wuka suka farɗe shi suka ce za su ɗauki kaza da kaza da kaza a jikin shi saboda zai musu amfani haka ba ake yi ba saboda ma'ayin nan matsiyatan da kuke gani wa'annan wallahi inda a ce da gwamnati wacce take kula da addini da gaske to kamata din da ga wani mutum yana harkar sirri kamo shi aka yi kamata ko ya tuba ko ya tafi lahira to shi yasa kaga duk lokacin da aka zo maganar ridda to ba wanda hankalin ke tashi kamar ɗan bida wanda ba wanda za a samu wannan a dai a cikin su duk kuma wanda kaga yana yin wannan to ka bincika ba za ka rasa shi alaka da wata ɗariƙa ba yana da alaka da wata ɗariƙa masu yin kulumbota kulumbota mu kan da ka kama wannan hanyar ai ba ma sai an ce maka ba mun sallame ka daga sunna kayi gaba kawai automatic an sallame ka kawai wannan shine sannan akwai ridda a aƙida. kaman kudirce cewa Allah yana da abokin tarayya ko ce halatta abinda malaman musulunci suka yi ijma'i cewa halal ne ko abinda malaman musulunci suka ce halal ne kai ka zo ka ce haram ne wannan ridda ne a aqida sannan akwai ridda ta hanyar abinda ya shafi shakka kaman shakka wajen samuwar Allah a ce akwai Allah ka ce kai wallahi kana dai tunani fa sai an duba ma yanzu ba maganan samuwar Allah ba yanzu ba an fara dasa aqidar cewa gaba ɗaya ma Allah ƙarya bane a cikin yayin da ake da aqidar masu cewa kowa Allah ne ma ku to an fara samun masu cewa ma Allah ƙarya ne babu shi sanan nan ban yi magana ba ne. amma ina gani wani ya rufe fuskar ka ya zo yana ta dura wa Allah zagi na gani a TikTok ana ta fama ban yi magana ba na yi shiru na kale su amma an samu wasu rijalin ɗibi mazaje na ɓoye wanda suka san harkar shige da fice na sadarwa duk wani akawun da yake amfani da shi sai da suka rufe shi kuma in zai buɗe wani ne sai sai rufe shi suna nan rijalin ɗibi da haka kamar mutum ya ce bai yarda da Allah ba ko kuma mutum ya musanta cewa kai shi bai ma yarda akwai manzancin manzan Allah ba kaga wannan ridda ne fita daga addinin musulunci ne Allah ya kiyaye Allah ya ce mana yayi magana da mutanen Annabi Musa cewa ya tsamid kulul ardal muqaddasata allati kataba Allahu lakum sai yace wala tartaddu ala adbarikum kada ku ridda ku dawo ku bar addinin musulunci fatan qalibu kafirin sai ku juya kuna masu hasara sannan Allah ya faɗa mana kafirai cewa wala yazaluna ba za su gushi ba yuqatilunakum za su yi ta yakar ku hatta yurdukum an dinakum in istatahu sai sun ga sun dawo da ku sun sa kun bar addinin musulunci matukar suna da iko Allah ya ce wa man yartadid minkum an dini duk mutumin da ya ridda a cikin ku ya bar addinin musulunci fa ya mutu kuma ya mutu a haka wa huwa kafirun alhali yana kafiri Allah sai ce fa ulaika habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun to wannan yana cikin kafirai dan wutan da sai sun dawwama a ciki sannan da ya yazo yace al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum har yaje inda yace wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin sannan Allah ya ce mana ya ladina amanu in tuti'u fariqan min ladina utul kitaba idan kuka ce sai kun bi wani bangare na wanda aka ba su littafi bai hude ko kirista Allah ya ce ya ku ba da imanikum kafiri wanda sai sun mayar da ku kun yi ridda bayan kuna da imani kun koma kafire da nan mun yi magana da wani mutum Ya ce ma malam ina sauraron karatun nan daga kasashen turai abin abinda kake karantawa Ya ce wallaya malam mu da muke rayuwa a kasashen turai mu muke ganin abin waƙi yana faruwa a aikace shi yasa ba yahudi wanda ya kasa taimakon mamashi shi da baban shi kana nan baki wai kana tunanin zai kawo maka wai kudi ya taimake ka kaci kudin shi a iska wallahi bai wa ya ce wallahi malam in kaga yaro da ya kai shekara 25 in kaga yana zaman lafiya da iyayen shi to iyayen suna da kudi ne ya ce amma an ba haka ba ba shi ba su salamun ƙaunar min rabbi raje in yaga kawai za su zama mai matsala iya abin da zai iya ya ɗauke shi ya kai gidan kula da tsofaffi a ɗauki mai aiki don ga kula da su shi ya yi gaba ba ta su yake yi ma maganan da bilwalidain isana kai da kake da addini kai kake da wannan shi maganan da bilwalidain isana ba ruwan shi ba shi ke gaban shi ba to ya ce min akwai wata illa yanzu yanzu kaga kasashen da suke ragargazawa irin su Syria da ina da ina ne ya ce larabawa kaso 100 cikin su 90 mafi yawanci matansu ɗaiɗe ne ya ce to tun da an a ƙasar sai a ce to tun da matar kaɗai ne ka zo an baka dama kana iya shigo a ƙasar ture sai ka shigo ƙasar idan ka shigo kai kana ganin saboda ƙasar ku ta samu matsala an baka dama ka shigo ture kamar taimakon ka aka yi ya ce ba kai suke target ba akwai wanda suke target shine 'ya'yanka da ka haifa su ne target ɗinsu idan ka shigo a neman maka wani aiki gadi gadi kana yi eh matarka a neman mata wani wanke wanke ka tana yi ƴaƴan da kuka taho da su sai a ɗauke su sai a sa su makaranta to wannan ƴaƴan su ne target ɗin su to nan da shekara talatin arba'in kai ba ka tafi ba ka bar duniya to ƴaƴan da suka taso naka tare da 'ya'yansu, an riga an canja su daga musulunci zuwa wani abu nawa shi yasa sai ka ga mutum gashi da suna na musulmi amma kuma duk bannan da ake so a wa musulunci nan gaba in an tasa shi gaba zai iya wa addinin musulunci wannan yana daga cikin illar da yake faruwa yace wallahi malam mu muke ganin abun waƙi a ƙasashen turai saboda ka karka taba zamanin mutumin da yake rayuwa a kasashen turai rayuwa ce akwai hutu a cikin ta wallahi din rayuwar da babu Allah a ciki babu hutu a cikin ta ba ba hutu a cikin ta sannan Allah ya ƙara faɗa mana cewa ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u alladhina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin in dai kuka bu inda suke kafirai ne to sai sun sa kun yi ridda kun bar addinin musulunci sannan sai kun dawo hasararru sannan yace innal ladina taddu ala adbarihim min ba'd ma tabayyana lahum al-huda ash-shaytanu sawwala lahum wa amla lahum al-imam ibn al-jawzi al-kitab sazad al-masih yace da Allah yace fa ati Allah bi qawmi ba an yi ridda ba to da ka bar addinin musulunci to ka jira Allah zai kawo shi yasa kullun nake fara to duk wanda ya samu kansa a hanyar addini babban abin da zai yi ya gode ma Allah kuma ya yi dan Allah sannan kuma ya kokari ya samu sabati da mai kuɗi da mai karatu da mai mulkin da duk wanda yake ganin wuyansa ya riƙa riƙar da wai idan babu shi addini ba zai taɓa ba ka yaudari kanka ka fita ka gani addinin gaba ɗaya ka gani za a fasa ne ai wanda ya fi ka alheri shi na annabi muhammad lokacin da annabi ya rayu shekara 23 waƙi'ar jazira makka da madina don allah addini ya zo zamfara lokacin yaushe ne sai bayan da fa bar duniya sannan addini ya zo nan to duk wanda yake ganin yana da wani karfin da idan babu shi addini ba zai wuce ya fito ya gani in kuɗi kake da shi da ranar ka ce barin kame in daina ba addini gudun ba kana nan sai ga Allah ya fito da wanda in an daga ka an yi rawa zai siya shi kuma lokacin sai ce addinin zai ba shi ke ba shi kenan ba in ta tawallawa yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum sai ya ce to fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin wannan man din jawabin shine fa sawfa to da sannu Allah zai zo da wasu mutane ya kawo cewa malamai sun yi maganganu guda shida na farko akwai wanda suka ce sai da na abubakar da mutanensa waɗanda suka yaƙi ‘yan ridda su ne waɗanda fasaufa ya ati lahu bi Allah zai zo da wasu mutane wanda wannan ita ce maganin Ali bin Abi Talib da Hassan da kuma Qatada da Dahar da Ibn Jurayj Anas dan Malik yake cewa kari hatis sahabatu sahabbai sun ki da. mali zaka su yaƙi waɗanda suka hana zakka wa ƙalu ahalul ƙibla suka ce ai abu suna kallon alƙibla yaya za idan sun hana zakka mu ce za mu yaƙe su falakka da abubakar na saifahu sai na abakar ya yi takobinsa wa kara da wahadahu ya fita shi kaɗai falam ya ji dubuddan min al-khuruji ala asali daga nan sabai suka ga dole fa abinda duk sai na abakar ya shiga gabe sai an yi dole sai sun biyu bayan sai an yi magana ta biyu manyan tadda minkum an daina fa sawfa ya Allahu bi qaumin maganan abin da aka rawaito daga Hasan al-Basri ce kai ana nufin Abubakar da Umar ne magana ta uku annahum qawmu Abu Musa al-Ash'ari sune mutanen Abu Musa al-Ash'ari wannan ita ce wadda Iyad ashari ya ruwaito cewa yayin da wannan aya ta sauka sai ta hum qawmu hada ya'ani Abu Musa kuma hadisi ya inganta annabi ya nuna magana ta hudu suka ce annahum ahlul yaman su ne mutanen yaman wanda maganan da da ibn abbas da mujahid magana ta biyar su ne annahumul ansaru ita ce maganan siddi magana ta shida su ne almuhajiruna wal ansar wannan ita ce maganan abu sulaiman dimashqi to idan ka hada wa'annan maganganun ibn jarir tabari yace wa'idun min allah wannan alƙawari ne daga gurin allah annahu man irtadda minkum sayastabdilu khayran minhum da kun yi ridda kun mar addinin musulunci Allah sai ka wanda ya fi ku alheri ce wa amma ala qawli man qala ana bi zalika al amma wanda yace ce al'ansar ake nufi fa inna ta'wila fi za fi zalika nadhiru ta'wil man ta'awwalahu yace tsaran wannan fassarar tsaran wanda ya fassara cewa ya bihi abubakar da ashabu ana nufin abubakar da sahabbansa sai ce wa aulal aqwali fi zalika na bi sawabi ya ce ni a guri na in ji abu ibn jari abinda da ya fi dacewa da daidai sai ya kawo wannan asalin wanda aka ruwaito annabi ya nuna mutanen abu musa al'ashari da shi ne malamai suka ce wa'annan maganganin babu abin da ya ci karo domin abin da za a duba idan mutanen abu musa al'ashari annabi ne ya nuna a lokacin sai magariddar a zamanin wa ta faru sannan sun yi aiki ne a karan kankin kansu ko akwai jagoran da ya tsaya aka yi aikin akwai jagoran waye jagoran shine sai da na abubakar da haka malamai suka ce sai na abubakar ya fi kowa ilimi cikin sabon annabi ana gane malami ya fi kowa ilimi ne ta hanyar tabbatar sa lokacin da fitina ta taso wannan duniyar da ake cikin tabbata taba ganin masifa da bala'i ba irin nan da annabi ya bar duniya koma zuwa ga Allah wallahi in ba mashifa alkiyama ba babu abin da ya kai ran da annabi ba duniya kuma zuwa ga Allah to sahabbai sun ga wannan ku duba ba ku tittirin da biyu ne fa annabi izo garin makka ya samu an yi masallaci sai ya zo ya hauku tittirin da biyu yana hudu ba ranar da wata mata ta turo yaron ta kafinta ya gina masa mambari mai matattakala guda uku da ya zo bai hauku tittirin da biyu ba ya hau mambarin yana hudu ba anas dan maliku yace duk wanda ke garin madina yana jin kututturin dabinan yana kuka sai da manzon Allah ya sako daga kan mumbari ya lallashi kututturin dabinan ya shuru sannan ya koma kan mumbari ya ci gaba to wannan kututturen dabino da ake hawa ai kutuba ya samu kansa cikin wannan yanayi ya kuke tsammanin sahabban da suke rayuwa da annabi a kwana a tashi a shiga a fita a dawo ya kuke tsammani kun ga al'amari sai da hali to matsala ta farko da suwar manzan Allah ya rasu ko bai rasu ba na ka zo aka samu turka-turka to daga nan sai matsalolin da suka biyo baya shi yasa na Aisha kamar yadda za mu karanta take cewa wani qadirtar da kasirin min arabi da yawa daga cikin larabawa sun yi ridda lokacin da annabi ya rasu Ta ce wallahi musifar da iso kai ga babana a lokacin da ta sauka akan fangalalan dutse babba to dutsen ba zai iya ɗaukar rigima ba sai dutsen ya wargaje saboda yadda za ka gani yanzu ba sai wani abin na da'awa yanzu ya fito ba kai ta mamaki ya kai abu kaza ya faru to cikin fa annabi ya bar duniya fa yan kwanaki ne ba daɗewa fa aka samu mutane suka yi da'awar annabta a ciki hadda mace sada a tagalabiya annabi ya bar duniya yan kwanaki ne ba wai fa watanni ba fa ta miƙe ta ce ita ma annabiya ce kuma ta kafa rindina kuma ta samu mabiya aka samu kaso na mutane wajen kaso goma Kuwa ya dare kuwa ya dare kuwa ya dare wasu sun yi da'awar annabta wasu sun ce ba za su ba da zakka ba kamar yadda bayani zai zo a daidai lokacin ga rundunar da za ta tafi yakin mu'utar an naɗa usama lokacin yana da shekara 18 za ta tafi an zo ana ba sai na abakar shawara ya kalli hatsarin da ake ciki a madina kar ya bari rundunar nan ta tafi ya ce wa ibn abi quhafa ya ce ai wallahi bai wa ya ce ya rantse da Allah in za a kai matakin da yana kallo iyayen mumune matan annabi kannuka na jin su a ƙasa a madina ya ce wallahi dan abi quhafa ba zai iya warware abinda annabi ya kulla da hannun shi ba ya ce wallahi wannan rundunar ko me zai faru a madina sai ta tafi haka aka yi to yau wannan abubakar ɗin fa mutum na biyu bayan annabi da nassin ƙur'ani saniyar sulaini su ne aka samu wasu 'yan iska marasa mutunci suka mai yadda addininsu ne su zage shi eh abokin annabi da nassin ƙur'ani eh ta yadda shi ne na biyun dama idan annabin ya tafi a gurin matsayin da annabin ya kamata in bai nan ya tsaya shi ne na biyu sai wasu ka zo suka mayar da zagin abubakar sai ya zamanto shi ne addininsa ai da mun faɗa masa mun ce ba ma magana akan aƙidunku amma tun da kuka ce kun yi karatu kuna da yanci kun yi bincike dole sai kun yi magana ai yanzu ga manan ga ku ku yi magana mana ai sun sani sun san karan mu da su ai wani da ya zo ya taɓa sai da namu auya a rana ɗaya a ranar sai da na yi karatun awa takwas a kai shi na yi karatun awa hudu bayan la'asar bayan isha'i na sake koma ne karatun awa hudu karatun awa takwas ne a rana ɗaya don mu ba su habban manzan Allah kariya shi yasa kawai wani kawai sai samu katanga sai jingina sai ce wallahi ba za su zira ido ana zagin sahabbai ma to da aka zagi sahabban mai kai mu da yanzu littafi ne kwaya ɗaya muka siya nawa muka siyo shi mun siyo littafin kusan dala nawa kusan dala 700 muka sai littafin kwada yanzu dala a najeriya dala 700 nawa ne 570 kai ta ɗin shi wajen dala 700 littafi kwada sai da muka siyo littafin sai kuma yana kudin kawo shi najeriya sai ya kai haka zai tashi a wajen dala 1200 littafi kwaya ɗaya na shi'a to ko littafi ba za ka iya taimaka mana da shi ba mai faɗa da shi'a kuma shubuhohin nan ba za ka iya tahalilin su ba in an kawo ka warware sannan mutum kawai koma ya ce wallahi ba zai yi ba a zara ido suna zagin sahabbai to da aka zage sa kai ne ɗauki dauki matsalolin kai raddi ko kai ne ko ka taimaka ma waɗanda za su iya aikin akan aikin kai ne wannan shine Allah ya sa mu dace saboda haka shi yasa muka ce muku wannan matsalar daga ƙarshe da kuke ganin ta kaman wasa wanda karatun da zai biyo baya daga nan an tun da magana ce ta sahabbai da biyu ba Allah ya ce fa a ya'ti Allahu bi qaumin ta qaumin din na kirani dan a nuna maka darajar su a gurin Allah ta bambanta ba iri ɗaya bace da darajar ka ta bambanta to inda gaske ake duk wanda ya zo kuka fahimci ya ba da wata ƙofa ga wani mutum da yake zagin sahabban annabi da shi to inda sahabban suna da girma daga kar a mai kara wannan ita ce shi yasa je ko gana fara magana akan ministan ilimi ana tuhumarsa da wannan aƙidar amma galibi kowa ya ja baki yayi shiru a kansa kuma wallahi ya mana illa amma ba za ku gane illar da ya ba na gina mutanen shi da damar da ya samu su ya tafi sannan za ku gane illar da ya kuma wallahi akwai waɗanda inda za mu faɗa muku a lokacin da ake tuhumarsa da cewa yana da alaƙa da aƙidar shi'a suka wanke shi suka ba shi kariya kuma malamai ne kuma wasu kuna kallon malaman sunna ne wallahi da za mu ce muku da wane da wane da wane ne na rantsi da Allah sai kun daina ganin ƙimarsu. amma lokaci yana nan in ka gaba mu faɗa abu wato lokaci ne bai na mu faɗa ba shi kenan kawai Allah madaukakin sarki ya sa mu dace وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته